an gwambe gombe inuwa ya har yan gombe gwamnan yanzu kuma gwamnan Wato babu shakka za ku ji cewa neman nasara ɓoye ake yin ta. Ana haƙa ha'atar da ruwa in ji masani da Tamatins ɗan ƙasa Amurka da ke jami'ar Harvard kenan. Amma ya ƙara da cewa mutane masu kwakwazo da kwarmato za ka iske suna faɗuwa a ƙasa tun kafin tafiya ta nisa. Domin suna shiri magauta na rusa musu hakan ta sa a yanzu ake ganin kima da darajar gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inu haya. Wanda ya kasance shugaban gwamnonin Arewa kenan. Shugaban da tun da ya zo ya kasa samun sukuni kullum cikin aiki ba ƙaƙautawa. Musamman ta yadda za a inganta tsaro a yankin Arewa cewa amma da yake wani shugaba ne dan kware da a lokuta da dama bai dame ya ce open ba bari yake gaskiya ta halinta ta nuna kanta kenan hakan ta sa a lokuta da dama wasu karnukan farauta da yan ihun ka na jiyo suke kokarin nuna gazawarsu a fili har idan sun samu majalisa kaji ana cewa baya komai kan arewa sun bari ana kisan mummuke ya yi shiru saboda rashin sani wanda an ce ya fada dare duhu kenan amma ba shakka da an san irin yunkuri da fafutuka da shugaban gwamnonin arewa gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Haya yake yi wanda bincike ya tabbatar cewa a lokuta da dama yana kasa bacci saboda takaici da bibiyu ko duk inda abin ya shafa ya je ya magana karkashin ƙasa ta yadda za a samu tsaro a yankin arewa sabani da ba maganganun bayan gida kenan wannan da ya a iya cewa ra'ayi ne da kalamai na honorable kalin na faɗa da ya ce ya fito a faɗa ba dan faɗa ba cewa masu faɗe-faɗe ya kamata a lokuta da dama su ringa yin bincike ta karkashin ƙasa kafin su zo su faɗa abin da ba su da hujja kenan barka ji a da yaushe akwai wasu abubuwa da ake mantuwa idan za a yi ta faɗin ra'ayi ko kuma in za ka faɗi abun son ranka ko don daɗin baki Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya mutum ne wanda a da yaushe mai tsayawa akan talaka ne mai kuma so ya ga a da yaushe talaka yana cikin walwala da kwanciyar hankali da jin daɗi. Ba don komai yasa na faɗi haka ba. Abubuwan da suka faru da yawa irin iftila'i da ya faru a 'yan kwanakin nan da sauransu ni na san me aka yi kuma na san me yayi kuma da ni aka yi. kuma da aljihunsa ya ɗauka yayi wannan abu kwanakin baya mun yi magana da shi bai wuce kwana uku ba mun yi magana da shi akan ya ce zai zagaye kan sarakunan arewa gabaki daya zai zo ya kan asalin manyan arewa gabaki daya babu bambancin pdp ko apc sannan zai tara gwamnoni da yake da hakki a kansu waɗannan gwamnoni na arewa ba don komai ba saboda duk waɗannan ababe da ke faruwa arewa kashe-kashe da ake yi da kuma sata-satan al'umma da ake yi akwai abubuwa da yawa mutum zai yi ba lallai dole sai ya fito gidan rediyo an ji su ba ba lallai sai ya fito a wani podium ko kuma a wajen wani taro ko wani abu ya fito yana magana cewa ga mataki da muke ɗauka a kan itula inda Allah ya jefo mana mu mutanen arewa ba sau da dama ana irin wannan rashin adalci duk da babu wanda ya san ba amma ya kamata da sai ka duba cewa shin maganar da kace mai girma gwamnati Alhaji Muhammadu Ibrahim ya gwamnan gwamnan gwamnoni na arewa gabaki daya ana ta kashe kashe ana ta sata sata baka taba cin bakin sa ba to shikenan shine yake tabbatar da cewa ko kuma yake nuni cewa baya damuwa da abin da yake faruwa ko ko babu abin da yake yi don ya ga bada gudumawa shi mutum ne wanda a kotu yaushe shi yana cikin abubuwan sa na tsakani da Allah lillahi wa rasulihi wallahi sallahi mutumin nan da na sani Alhaji Muhammadu Ibrahim gwamnan Gombe idan har ya tabbatar da ba zai iya wannan jagorancin ba in kuma har ya tabbatar da babu gudumawar da zai iya bayarwa a wannan jagorancin da Allah ya daura mara wallahi tallahi ba zai karbi kujerar ba wallahi wallahi ba zai karbi kujerar ba ko da yaushe kullum yana faɗi tashi akan wannan al'amurori na arewa yau yana nan gobe yana can jibi yana nan gata yana can ba don komai ba saboda yaya za a yi a samu mafita a zauna da wa'yancan a can a tafi can gobe jibi a jeban gata a jena duk ba don komai ba saboda arewa duk ba komai ba saboda irin iftila'i na sace-sace da kashe-kashe da ake wa al'umman arewa amma haka kawai duk ba za ka gidan jarida ya yi magana ba ba ya fito a ko wani gidan rediyo ya yi magana ko a wani taro ba shi ne za ka ce ana ta kashe kashe ku taɓa jin bakin ba to shi kenan sai kuma shi dole kawai hakan shi ne yake ba da tabbacin babu abun da yake ko babu tallafa da yake ko babu irin kokari da yake iya nasa ya kamata mutane a koda yake da yake kan adalci ina mai ƙara tabbatar maka wallahi tallahi billahi wannan abu da ke faruwa a arewa da ake ta cewa duk gwamnonin arewa sun yi shiru A tashi chairman na gwamnonin arewa shi ba a taɓa jin bakinsa ba ina mai tabbatar maka ina mai kara tabbatar maka wallahi tallahi billahi mutumin na sai yake akan kafansa akan waɗannan al'amurori da ke faruwa a ƙasar arewa ko da muhammad inuwa ya baya cewa ɗin gwamnoni na san yana da imani yana da dauriya yana da zuriya na kuma yana da tausayi wallahi sai ya san abubuwan da yi amma don mutum ya fito ya ce wajen taɓa jin bakinsa akan abubuwan da ke faruwar nan ba ai ko kadangare ake kashewa kai ko mutum mai suffan ka dangare yau aka ce an kashe gobe aka ce an kashe mutum komin rashin imaninsa wallahi tallahi zai ji abu a zuciyarsa balantana ma kuma a ce akwai abin da zai iya yi da dai gurgudo bisa damar da Allah ya ba shi mutane ne ba sa kawai hukunci ake yankewa kamar yadda na gaya maka mutumin da yanzu haka maganar da nake maka baya cikin garin Gombe jiya ya tashi ya tafi Abuja ba komai yake kai shi ba saboda wannan lalura yau da yana da yadda zai iya ɗauke ta wallahi tallahi da ba za a sake kanta ba za ta aita musu uzuri mutane ta uzuri aita uzuri ya kamata a dinga yanke hukunci akan gaibu ba ba daidai ba ne.